wanda ya ba mu iko da dama a haɗuwa a wannan wuri mai albarka domin tattaunawa ta ilimi kan addini to muna yi wa Allah godiya kan wannan dama da ya ba mu abu na biyu kuma ina godiya ga shi malam ta yadda ya alkawarin cewa zai ziyarce ni kamar yadda muka zo kuma ya je akan Allah ya saka masa alkhairi akan haka domin yana daga cikin godiya ga Allah godiya ga alkhairin bayi na Allah shi yasa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin al-musnad bi isnadi sahihi da sunan abi daud da tirmidhi da ibn majah da al-adl mufrad da imam bukhari hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda manzala ce la yashkuru Allah man la yashkuru nas dukan wanda bai gode wa mutane kan ayyukan na alkhairi to zai wahala kuma ka same shi yana godiya ga Allah cikakkiyar godiya to abu na biyu lokacin da muka zo na bujiro wasu matsaloli wanda za mu tattauna da shi malam a kansu da kuma sai bani littafin al-muqaddima na farko da na biyu da kuma littafin ihya ul islami ta sahiha akan cewa in je in duba su domin duba su zai taimaka wajen fahimtar matashiyar magana da za a tattauna a kanta bayan mun rabu misalin kamar karfe takwas da rabi na dare sai malam yi mun waya kan cewa abubuwan da nake gani cikin wani littafin akwai matsala a kansu to sai in ware su in ya sai mu tattauna a kansu eh, in shi ne da daidai to ci gaba ne gare shi Eh, in kuma shine da kuskure to ci gaba ne gare shi imma dai ko ya karar ko a karar da shi to na yi farin ciki da wannan magana kuma sannan na karbe ta da haka ma shi yasa zo da ita mukaddima din ta farko da ta biyu da kuma littafin shi islamiyya ta sahiha abu na uku da nake so in yi magana a kai wanda yake dab da na ƙarshe shine kan tattaunawa ta ilimi wannan shine abin da yake wajibi kan al'umma domin muka duba rayuwa ta magabata za mu ga akan haka ta gudana kuma sai mu ga an samu alkhairi masu tarin yawa a ciki wanda sabaninka da mutum kan wata mas'ala cikin mas'aloli na addini to wannan bai zama dalili na gaba ko na faɗa ko na rigima sai dai zama na dalili na a tattauna mm. domin a tantance abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yunus bin abdul'ala bin maisara as-sudafi abu musa misri wanda yana daga cikin rijal na imam muslim da imam nasa'i da ibn maja yake cewa kamar yadda ibn asakir ya kawo cikin tarihu madinat dimashq da kuma shamsuddin zahabi rahimahullah shi ma ya nakalto maganar cikin siyaru a alamin nubala juz'i na goma shafi na ainihin goma sha shida bugu na yunus bin abdul'ala bin maisara abu musa albisiri wato malami ne na imam muslim da imamun nasa'i da ibn majah wanda zahabi shi ma ya nakalci magana cikin siyaru a alamin nubala juz'i na goma bugu na ma'asatu risala shafi na goma sha shida bacin ibn asaki shi ma ya kawo ta cikin tarihu madinat dimashq juz'i da goma sha hudu yunus bin abdul rahimahullah yake cewa ma ra'aitu a'aqala min al-imam shafi'i ya ce ban taɓa ganin mutum wanda ya fi imamu shafi'i cikar hankali ba da hangen nesa da sanin ya kamata yake cewa na zartuhu yawman fi mas'alatin wata rana na tattauna da shi kan wata mas'ala cikin mas'alu na addini thumma iftaraqana sannan daga ba sai muka rabu abin nufi kowa ya tafi kan abin da yake gan cewa shine daidai a wajensa ya ce walaƙiyani fa akhadha bi daga baya kuma sai imamu shafi'i ya gamu da ni sai ya kama hannuna wanda shi yunus almajin imamu shafi'i ne Sun maƙala sannan sai ya ce da ni ya aba musa ya kai aba musa domin ta ce alkunya ta shi yunus bin abdul'ala bin maisara as-sadafi ya ce ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin shin ba zai zama daidai ba mu zanto 'yan uwa a addinance ko da ba mu haɗu ba kan wata mas'ala cikin mas'aloli na addini ce to wannan magana da Imam Shafi'i ya gaya masa to tana nuni game da cikar hankali da sanin ya kamata na ci Imam Shafi'i shine Shamsuddin Az-Zahabi rahimahullah a shafi na goma sha bakwai cikin siyaru a alamin nubala juzu'i na goma yake cewa wa haza yadullu ala kamali aqali hadha al-imam wa fikhi nafsihi yace wannan yana nuni akan cikar hankalin wannan shugaba Imam Shafi'i da kuma cikakkiyar fahimta da yake da ta addini yace wa ma zalan nuzara'u yakhtalifun yace ai abu ne da wanda yake sananne sare kun juna a harkar ilimi ko malamai daman ba sa gushewa cikin sabani wannan ya saba wannan wannan ya saba wannan to da haka sai na ga mala abdul-jabbar Allah ya saka mara alkhairi ka yi tamsili na ita wannan hanya ka buga babban misali akan haka ta yadda ka ba mu dama muka zo zan mu tattauna sannan abu na gaba manufar tattaunawa shine nasiha idan aka ce nasiha ya kunshi bayyana abin da yake na gaskiya na daidai don abi da bayyana abin da yake ba na daidai ba don a nisance shi ba wai manufa ce ta kore ko tozartawa ko wani abin da yake bai kama da aka a manufa ta isar da abin da yake daidai shi yasa imam shafi'i eh, rahimahullah eh, abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i wanda an haife shi 150 shijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma 204 wanda yana daga cikin rijal na Abu Dauda da Tirmidhi da Sa'id ibn Majah bi dariqil wasida malami ne kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal cikin al-Musnad bi tariqil mubashir yake cewa kamar yadda arrabi rabi bin Suleiman bin Abdul Jabbar al-Muradi Abu Muhammad al-Misri wanda shi malami ne na al'imam Abu Dauda da Imam nasai da Imam Ibn kuma malamin malami Imam Tirmizi ne yake cewa kamar yadda Zahabi ya nakalto cikin siyaru alamin Nubala juz'i na goma shafi na tara a wannan bugu na masu risala yake cewa shafi'i ya ce da ni ma zartu ahadan alal ghalaba illa alal haqqi indi yace ban taɓa tattaunawa da wani ba kawai dan irin jaye shi jama'a su ce ai ya kada wani yace a nakan tattaunawa da kowa akan abin da nake jin cewa gaskiya ne a wurina domin kare wannan gaskiyar da rusa abin da yake ba na gaskiya ba haka az-za'farani shi ma faɗa ɗaya ne daga cikin shi ma almajirin imamu shafi'i yake cewa shafi'i ya ce ma nazartu ahadan illa ala nasihati ban taɓa tattaunawa da wani ba sai kawai bisa isar da abin da yake na nasiha domin a gudu a tsira gaba ɗaya to a takaice wannan shine abin da nake so in ce mai yiwa kafin mu buɗe mas'alolin shi ma malam akwai buƙatar yayi wasu bayanai insha Allah ta'ala alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن والاه واقتدى به واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إنا إذا سيها بنا أتينا وبعده 'yan uwa mahalarta na mana maraba musamman bakinmu masu girma waɗanda suka bi hanya wadda ita ce hanya wadda ta fi dacewa ta fi cancanta ta fi kama da koyarwa irin ta ma'aiki da umarni na alƙur'ani a zauna a duba al'amura a tattauna to a gaskiya ni ba wani takdimi da zan tsawaita saboda a dama kusan kullum ni jawabi na kenan a zauna da kuma masaloli a duba kuma zama na Allah kamar da malam ka tsawaita ba batun cewa in galaba ko in ɗaukaka sani da awa. a'a ni gaskiya ina take in fahimci ta ko a fahimtar da ni to wannan dama ni abu da alhamdulillah ba sai na ta tsawaita shi ba ina jin duk karatu na akwai shaci kawai ni dan taujihin da zan yi shine kamar da malai ya faɗa yadda rana ta farko da ya kira ni a waya ya ce lallai yana so ya samu mu zauna mu bi mas'aloli mu tattauna na ce masa lallai ni ma ina buƙatar haka saboda zai taimaka rage raba hankula kuma mutane su fahimci addini a matsayin addini ba a matsayin ƙungiyoyi ko jam'iyyun siyasa kowa yana neman galaba don masalihu shakhsiyya kan rayuwar duniya to kuma muka ci gaba da waya a ƙarshe har Allah ya sa suka zo suka ziyarci ni kuma ya nemi cewa wani haske zan bayar kan abin da za a tattauna ci to ai ni wanda aka zo wani to shi wanda ya zo ba zai rasa wata hadafi ba dama to da na ji maudu'an da ya ambata sai na ga duk rubutu kansu iyayen ma'aiki maganar maulidi maganar ɗage wando maganar irin waɗannan dai kusan duk nayi rubutu kai sai nake cewa to ga waɗannan littafai na tsintsinta, na jin da mukaddima ne ta ɗaya ta biyu da ya eh, da yawon a lokacin a samu ne babu na ba malamin da shawarar cewa ya duba kuma ya ja layi ya fitar da jadawali an da yake ganin akwai bukatar mu tattauna ya ja musu layi to alhamdulillah a malamin na gashi mahub jiddan dan a cikin kwana ɗaya ya bugu ma ya sauke dillita daban ga wannan mawhiba ce wadda take tastahiqu an tuhayya alhamdulillah yanzu gashi da haka ba zan tsawaita mu cinye lokaci ba ni abin abinda nake so kawai musa Allah shi yasa na so dama in kira tun farko dimmewa ya kashi do Allah do annabi dimmewa ya kashi a kawai zan mai da abin magana gon malam abin da nake roƙon malam ya fito min da maudu'an da ya ware za mu tattauna da wujihatu nazar nasa da islahat ɗin da yake gani da hujjaj da ya dogara da su da in samu damar dubawa in sirrar guna cikin alfahari zan karɓa in kuma na wani suka rajaha to ina fatan shi ma malamin zai iya shaja'a irin tawa wajen karɓar uh, alhamdulillah rabbil alamin wasu wassalatu wassalamu ala rasulillah to ana shiga bata malam kafin mu ci gaba da magana akwai buƙatar iyakance lokaci ne ta fuskar kowanne ko kuma a za a bar abin a buɗe to abinda malamin nake so ya fahimta aini da yake kusan din na faɗi adilla eh, bayanai na duk sun gabata kawai yanzu ai malam fage na ka ne ka su kwane shi kawai kai ta faɗar niƙad ga biro a hannuna ina ɗauka sai sadda ka gama bin niƙaɗin da kake ganin za mu tattauna sai a damun da abin magana eh. to abu na farko dai wanda za mu duba shi ne makoma ta fuskar dalili ga kowane musulmi a na fitar da matsalolin ne yanzu in na gama eh na'am ya zama bu littafi littafi ta ka karanta haka eh nam misali mu fara da shi na farko nam ya wala kida nam inda ke da ta'kibi kansu nam sannan mu dawo kan mujallal eh, eh zai zo baya daman in na gama wannan bayanin da nake so in yawa makoma ga kowane musulmi daman ta fuskar dalili hmm. shine littafin Allah da abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hmm. wanda na san malai na tare da ni akan haka ɗari bisa ɗari ba ka da ikon halatta kaza ko haramtawa sai in daga nassi daga Allah ko daga manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda Imam Shafi'i Abu Abdullah rahimahullah yake faɗa cikin littafin sa Risala shafi na goma sha shida bugu na Darul Wafa yake cewa laysa li ahadin abadan أن يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس وتباب ونمتن أيتك متاني هر أبدا بزيبا an ya kula fi in ya ce abu kaza haramun ne ko halal ne dole sai in daga nassi daga littafin Allah ko da nassi daga abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ko kuma ijma'i ko kuma kyakkyawan kiyasi wanda yake mu'tabar abin lura da shi wajen malamai to na duba waɗannan littafai gaba ɗaya kuma na tsinci ababe masu tarin yawa saboda ka a gurguje zan bayyana mas'alolin ɗaya bayan ɗaya kuma nakan so kowace mas'ala mu tattauna ta in mun gama ta sannan sai a shiga mas'ala ta gaba wanda wannan zai taimaka mana ƙwarai da gaske tunda ta da malam ko zaman bana fatan ya kare a yau musamman ina gani masalun da na iya tsinta ina ga na tattauna masala 117 wanda nake so mu tattauna akai to ina ganin zai mana kyau ƙwarai da gaske kowace masala in na bujuro ta da nakarin da nake da shi kan masalar to mu gama tattauna ta sannan kuma sai mu shiga mas'ala ta gaba afwan ina zo sannan abu na gaba alshiga bata malam ta iya yi wa iya samun sabanin fahimta ta bangaren shi nassi imanin alkur'ani ko tabbataccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to me za mu ɗauka a matsayin faisal kan haka wajen makoma shin za mu koma zuwa ga fahimtar magabata kan wannan nassin na wannan eh, nassi na aya ko na hadisi ko kuma a'a kowanne mu kowa zai tsaya kan abin da ya fahimta to ina son san matsayar mana akan wannan jazakumullahu khair to game da kawo mas'ala ta in ba da amsa ko in faɗi na, to ina ga mala ai da kanka yanzu ka faɗa halatta wadda haramta ba ta ba ce yanzu kai ma ina jin ba daga gunka ba ne bahasi kai ka samu za kuma ka gabatar in ya zama take yanzu ni zan ci ga daidai ga kuskure to mas'ala ta zama tilka'iyya kamata in ji hujjaji naka in wacce take bukata in taƙiƙinta ce in yi taƙiƙinta kana in arzin ni abin da na samu a cikin littattafai in wacce kuma a bayyana take za a iya yin ta yanzu a gama a yi ta yanzu a gama to game da wannan kina game da cewa aya ta faɗa an saba a fahimta ko hadisi an saba da fahimta wannan ya rabu gida uku akwai saɓani agun tafsiri tsakanin aya da aya don ayu suna fassara shashi akan samu aya ɗaya ta samu fassara daban-daban ƙarƙashin wasu ayoyi akan sami mabambantan fassarori daga hadisai sunan kuma a ɗabaka ta ƙarshe daga malumma sahabbai ai zuwa ƙasa to idan magana ta zama ta ayoyi ce akwai yadda za a in ta hadisai ce akwai yadda za a in ta malamai ce ita ma akwai yadda za a sai yadda siyaƙin ya zo a yanzu ba zan iya sani sai an kawo eh insha Allah jazakumullahu khaira alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah to duba ga yanayi na lokaci kai tsaye zamu shiga cikin masalolin da nake so mu tattauna da malam kai masala ta farko ita ce masala kan batun asar na abdullahi bin mas'udin Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. wanda malam ya faɗi wasu abubuwa guda uku a kansa a takaice abu na farko ya ce firyatun alabini masa'udin ƙagar ƙarya da aka yi ga abdullah bin masa'ud abu na biyu wajen bayyana fiskar rashin tabbatuwar shi wannan asirin ya ce saboda akwai amuru bin yahaya bin amri bin salimat al-hamdani malai ce muttafaqun ala da'afihi wannan an haɗu wannan an haɗu akan rauninsa eh ina gani juz'i na farko ina gani zama shafi ko na 272 ko wani abin da yake mai kama da haka hmm, zan iya bude shi ma hmm. yau shafi na 240 shafi na 240 eh to abu na biyu kenan abu na uku e firiya ba shafi na firiyatun alabi masaudin na 240 juz'i na ɗaya ba ware kuwa da talatin da takwas ne ko to talatin da takwas haka e zuwa zuwa zuwa zuwa da arba'in ko da uku ne ma masala kware haka yawwa to shi yau yau shine ita ce masala wanda ka budo ai hmm. kan asarin eh, to ina yau a ina so in kai hmm. abubuwan da ka faɗa ne kai hmm, wanda su suka baka damar cewa firya ce sannan sun yi bayani na akai yawa mala ya ganta ko yawa abu na farko mala ce kagar karya da ake kan abdullahi bin mas'ud abu na biyu ya ce shi amr bin yahaya bin amr bin salamatul hamdani muttafaqun ala da'afihi sannan a can gaba sai mala ce ma sahha walan ma'ana bai tabbata ba kuma walan abin nufi ba zai tabbata ba a dai wannan tsakankanin shafunan ƙwarai kuwa malam haka to ainihin abin da nake tunani wannan da yake na ga cewa littafin ka ne eh, ina gani duk abin da na faɗa kawai amma ga shi muna ta samun akasin eh haka eh to ai kaga da yanzu a amfani littafin duk zai eh. sauki mu dinga da ka to na. magana da na faɗa daban wanda ake daban haka zai jawo mana rashin fahimta kuwa eh. to waɗannan ababen guda uku da na faɗa mala ya tabbatar da su a ciki mhm. batun firiya mhm. an kaga ibn mas'udin ƙarya yawwa mhm. sannan abu na biyu kuma cewa shi uh, amur bin ya yahya muttafaqun ala da'afihi an a akan rauninsa shi ma mala ya faɗi wannan sannan abu na uku ya ce ma sahha walan yasiha eh, ina gani in ka tafi قدم عليهم ابن abubuwan da na ambata mala ya gansu ko? Eh, to to to to to to to alhamdulillah to abu na farko ita ce kan wannan asari ya tabbata zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya tabbata har ma na ga mana a lokacin ko ya yi istidraki ne ga al albani rahimahullah kan wata majalla da ya yi magana kan shi wannan asari to to abin da ya tabbata shi ne shi amuru bin yahaya bin amri bin salimat alhamdani mala ya ce muttafaqun ala eh duk suna fada ah, kware ko eh suna fada hmm. to ma'anan sai mala ya bada maraji wanda za koma ya bace almuguni fi du'afa na shi zahabi kuma ya ambaci mizan al-i'tidal na ƙadar rijal shi zahabi ya ambaci lisan mizan ya ambaci kitabu bu'afa na ibn hibban rahmatullahi alaihim to waɗannan maraji da malam ya ambata a matsayin su ne makoma don tabbatar da maganarsa cewa shi amurbin ya yahaya an haɗu a kan rauninsa to idan mutum ya koma sai ya ga abin saɓanin haka zahabi bai ambaci wa an haɗa akan rauninsa ba haka ibn hajar ne asqalani haka muhammad ibn hibban abu hatim al-bisti rahimahullah ko al-busti ƙarshe magana ce ta yahaya bin ma'in abu zakariya rahimahullah yake cewa laisa hadithuhu bi to wannan maganar a kanta suka gina hukunci kan cewa batun shi amuru bin yahaya bin amuru bin salimat mai rauni ne to ita kuma wannan magana da yahaya bin ma'in abu zakariya yayi wanda yana daga cikin rijal na as-sitta bi tariqil wasita ibnu adi abu ahmad abdullah Ibn adi ya kawo ta da isnadin sa cikin littafinsa alkamil kamil fi du'afa rijal zuwa ga shi yahaya bin ma'in abu zakariya ibn adi alkamil fi da'fa irjal zuwa ga shi yahaya bin ma'in abu zakariya kan cewa ya ce hadithuhu laysa bi shay to ita wannan magana ta shi yahaya bin ma'in abu zakariya rahimahullah ta biyo ta hanyar ahmad bin abi yahaya Abu abubakarin nilbagazadi ta hanyar isnadin ta kansa ya biyo zuwa ga shi yahaya bin ma'in abu zakariya eh isnadin ita wannan magana ta yahaya wajen bata raunana shi amur bin yahaya bin amri to shi kuma ahmad bin eh shi ahmad bin bin abi yahaya abubakarin nilbagazadi ibrahim bin urma imma ne ya koma cikin mizanul itidal na naqd rijal harful alif da kuma shi al-mughni fi du'afa'ir rijal da kuma lisanul mizan na shi ibnu hajar al zai ga yayin da suka zo tarjamarsa sun kama magana ibrahim bin urma ya ce kazzabun ne shi ahmad bin abi yahaya ya ce kazzabun ne wanda idan ma ya koma muqaddima ta mizan al-itidal fi naqd rijal zai ga zahabi ya ce wa arda ibaratil jarh dajjalun kazzabun mafi munin mataki daga cikin matakin raunanawa a ce maka kazzabun dajjalun abu na farko kenan sannan abu na biyu shi yahaya bin ma'in abu zakariya al-imam ibn abi hatim abdurrahman bin muhammad bin idris al-hanzali ya kawo cikin littafinsa kitabul jarhi wa ta'dil da isinadinsa har zuwa mahaifinsa har zuwa shi yahaya bin ma'in abu zakariya ibn abi hatim abdurrahman bin muhammad bin idris ibn abi hatim cikin kitabul jarh wa ta'dil kan cewa shi yahaya bin ma'in abu zakariya ya ce amru bin yahaya bin amri bin salima alhamdani thiqatun ne a cikin kitab eh a cikin kitabul jarh wa ta'dil ya ce thiqai mutum ne wanda yake thiqa bacin cewa kuma wacce magana tasa ta tabbata ba domin ta ta hanyar Ahmad bin Abi Yahya sannan kuma haka Abu Hatim Muhammad bin Ibn al-Busti ya ambace shi a Kitabu Thiqat nasa to wannan a takeice Ibn Hibban a Kitabu Thiqat ya ambace shi Amr bin Yahaya bin Amr bin Salima al-Hamdani yawa to a takaice wannan shine abin da zan ce abin da malai faɗa kuma sai in ɗora ragowar bayanai a kai nam mm. nam haka nam haka yanzu nam nam nam iya haka haka nake so kuma lokaci ne mu kara. na'am eh, amma dai za a ci gaba da ardin na'am yanzu muna cikin mas'ala ta ɗaya haka ta ɗaya eh. haka to amma na so a ce na ba shi mamalan dama me yiwa ko akwai fuskar naƙadi kan wannan bayanan nawa haka na'am haka haka yake ko ya tabbata na'am na'am na'am na'am a wa ba na'am kamar yadda kuma nima bayanan nawa mm. kaga ba ni ne, manganu mm. malamai ne na'am na'am haka na'am na'am to amma abin amma eh, abin da nake mm. eh haka ne gaskiya ne to amma abin da nake na'am Allah shiga ta malan afwan abin da nake bukata gare ka wanda shi zai ba mu damar tattauna ta mu tayi kyau kuma tafi daidai kamar yadda a ɗazu na maka waya cewa shin za mu iya zuwa da wasu maraji'u ne ko da yake wajen ka akwai littafi kace akwai takardu duk wanda ake bukata za a iya samu haka nam eh yanzu muna son mu ji arziki nam to shine nake shine shine nake bukata tantancewa ne za bukaci waɗannan maraji ba a zo kansu mm, to ai abin da abin da nake so mana ya gane in baka tafi zuba mu tattauna wannan masalar ba mm. na yi ardi ni kuma zan duba to ai shine nake so malam din ya duba a yanzu nan take malam kai haka littafi ne haka ka ce hassan kwata ka ji ka zauna kai ba hatsinka ka shirya ka zo addini ba wasa bane yanzu kawai a zauna a nan a ce anan zan ba hatsi in ba da amsa to ai addini ya zama wasa ko me zan faɗa ai dole ne in ce ga gundi amma yanzu kawai a ce take an yi magana take in tashi yanzu kama to shi ba za mu gama ni dai aga yanzu da abin da zaka faɗa haka na na gaskiya ne kuma yana hannuna haka ne haka ne ka ban naka kai ma mm. in kwafa da ma so sabu ne na baka a rubuce na'am kamata a ci malam kai hakikin mas'ala na'am ka zo min da ita mm. ka bijirar ka bani kwafi kaga zai zama a sauƙaƙe in ta hakiki daga bayan mu mu sake sa rana da zama ma'ardin abin da ni ko na bincike tabbata mm. abin da ka faɗa haka ne bisa taƙi ko sai mu je mas'ala ta biyu to malai yana gani ita wannan tafi zama daidai kenan ai ba ma ce ita ce wajibi to in dai ba kala kato za a yi a ba ta kala kato kuma ai in dai ta hujja za a yi na'am ka wajen duba littafai na'am in samu haƙiƙa na'am sannan ba da amsa to to alhamdulillah to abu na gaba wanda yake da alaka da wannan wanda na dauke su a matsayin mas'ala ɗaya ce to na'am wajen ƙoƙarin rushe ita wannan kissa ta shi abdullahi bin mas'ud sai mana ya kawo wani athari har yanzu nasa da dai shi dai wannan shafin eh. ne mm. eh, kissa ta shi abdullahi bin mas'ud ƙarƙashin wannan shafin ka kawo ta mm-hmm. yawa mm. mm. gata Mm. yawwa a kitabu zuhud na al'imam abu abdullah ahmad bin hamad rahimahullah cewa eh, wajen ƙoƙarin mai da raddi ga wanda suke raya cewa abdullah bin masu yana hana zikiri to sai kawo ita wannan isar cewa ga abin da abi wa'il ya faɗa shakik bin salama cewa Abdullahi bin bai taba zama a wani wajen zama ba mm. face sai ya ambaci Allah ka ce wannan to yana ƙara rushe mm. ita waccan magana da aka ce shi Abdullahi bin Mas'ud Abu Musa al-Ash'ari Abdullahi bin Qais al-Ash'ari mm. ya zo ya bashi labarin cewa ga wasu gungun mutane sun yi da'ira wani na cewa ku yi kabbara ɗari ku yi hailala ɗari ku yi kaza ɗari ya ji ya musu inkari akan haka <coughs> malam ya ambaci shashi na isnadin shi wannan asari na abdullahi bin mas'ud to a wannan asari yana da matsala shi ma matsalarsa ta fuskoki kamar haka fuska ta farko ya biyo ta hanyar amir bin shaqiq amir bin وان الشيء عامي بن الشقيق رحمه الله انا دقا سكير رجالنا الامام ابو داودة دا الترمزي دا ابن ماجه وان ابو حاتم بن الرازي يارونا شيء هكا يارونا شيء انك دوبا تهذيب التهذيب زاقوا وانا مكان ايه نا ابن حاجر اني اسقلاني حرف الأين عامر أبو حاتم الرازي abu na farko mm. eh ba zan iya tunowa ba amma da ibn hajarin ya nakalto ta cikin tahzib tahzib kuma wanda na gama na kafa hujja da littafin yau to alhamdulillah mm. eh haka ah to amma amma amma abinda malam ya sani ne ibn hajarin yakan nakalto me maganganunsa cikin tahzib tahzib kamar yanda al-mizzi shi ma yakan kawo maganarsa cikin mai tahdhibul kamal ko ba haka ba mm. a ai samu wata cikin tahzibul tahzib wannan yana nuna mai samu wata cikin mai kitabul jarh wa ta'dil eh ina da yakini akan haka sannan abu na biyu shi kansa yahya bin ma'in abu zakariya mm. wanda malam ya dogara da shi wajen rauna shi wancan asarin na abdullahi bin mas'ud to shi ma ya rauna shi amir bin shaqiq cikin da tahzibu tahzib sun raunana shi yau eh, da yahaya bin ma'ina abu zakariya wanda ka kafa hujja da magana su wajen raunana shi amur bin yahaya bin amur bin salim alhamdulillah sannan al-hafiz ibn hajar al-asqalani sai tattara maganarsu cikin takaribu ta sai ce layyinul hadis ya ce layyinul hadis ya kama magana a takaice ta fuskar mai hukunci ya ce layyinul hadis tunda shi takaribu kaga asayi na me na ta tahzib dan haka nan sai ce layyinul hadis ma'ana mai rauni ta bangaren hadisi saboda ragowar yan uwa suna fahimta yaren da muke magana da shi malai na biye da ni to to alhamdulillah eh, yanzu haka to alhamdulillah eh, ka saki garman na gaba shi ami bil shaqiq ya karbo shi wannan asari zuwa ga al-mas'udi kamar yadda malam ya kawo isnadin mm, al-mas'udi shine abdurrahman bin abdullah bin utubata bin abdullah bin mas'ud wanda yana daga cikin rijal na abu dauda tirmizi na sa'ibun majah al-aslu fihi annahu thiqa sai da ya sami ikhtilati ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa don haka al'imam abu hatim muhammad ibn hibban al-busti a kitabin majruhin nasa yake cewa شي المسعودي اختلط حديثه ولم يتميز فاستحق الترك saboda ka ya cancanta ma a bar rawaito hadisin saboda wani ikhtilat da ya samu a ƙarshen rayuwarsa sannan haka yaqub bin shayba shi ma ya faɗa haka ibnu numayr ya faɗa haka ibnu ammar ya faɗa haka ibnu sa'adin a kitabut tabaqat yayin da ya tarjama sa haka ali bin abdullah bin ja'far al-madini rahmatullahi alaihi shi ma abin da ya faɗa kenan waɗannan maganganu gaba ɗaya al-mizzi ya kawo cikin tahdhibul kamal haka kuma ibn hajar al-asqalani cikin littafinsa tahzibut tahzib to a ƙarshe sai ibn ammar tahzibut tahzib yau sai tahzibul kamal na na almizzi to ƙarshe sai ibn ammar ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi rahimahullah Allah shi da rahama ai akan hanya nake ka ibn ammar a ah, ibn ammar kawo ai eh eh to ai ka gani haka nake so ai abin da nake bukata kenan in dai magana sai kai taqibi eh abin zai fito fili eh kore kuwa yawa to sannan Bala ya ce hadisin sa wanda ya rawaita a kufa to kaga wannan magana da kai anan ta sabawa magana shi Yahya bin Ma'in da kuma Ali bin Abdullah al-Madini wannan ko kuma cikin tahdhib tahzib wajen tarjuma sa zaga ya kawo su kuma sun ce hadisin da ya rawaito a kufa ma'ana wanda aka rawaito a gare shi lokacin da yake kufa to nan shine karbabbe ba dai batun kufa bane da mm, mm kuwa ina ne inda ya zauna na'am fi sittinati min umri na'am wanne ne inda ya zauna fi sittinati min umri kufa ko ba sa mutum da wanda yake ayi naqal na'am wannan matsala ce mai sauki na'am lokaci yana da tsada na'am wannan na'am akwai hadisin kufa akwai na basara na masu haka nam na wannan gari ba a karɓar na wannan masu nam na musan mu tafi kan hatul masa'i nam matsala ɗari ka ce mana da sha hudu mm. kuma kana cewa matsala na ɗari ma a batan kan tauna su duniya a ban gaya maka ka ba eh, <laughs> ban faɗa haka ba eh, ban faɗa haka ba inda ga maraju mm. wannan abu ne wanda ya kamata mu sassarfa a kansa don mu tafi kan haka to abu na gaba shi al-mas'udi ga iklan da ya samu a rayuwarsa shi yasa al-hafiz ibn hajar da asqalani cikin taqribut tahzib yake cewa dabituhu ma'ana kiyayyar magana kan shi batun ikhtilati da shi al-mas'udi shine man sami'a minhu bi baghadat fa sama'uhu da'if dukkan wanda ya ji hadisi daga wurinsa a baghdada to wannan hadisin ana kida shi a matsayin hadisi wanda yake mai rauni saboda a lokacin ya sami ikhtilati shi al-mas'udi abu na gaba sannan kuma shi amir bin shaqi wanda muke magana akan sa wanda ya rawaito shi wannan asali zuwa ga al-mas'udi kaga kufiyun ne kufiyun ne shi kuma a maganar malam shi ma ya tabbatar da haka a abin da yake to ai akan maganar ka akan maganar ka da gida ma hukunci eh haka na'am eh a to ai bi ma'ana a maganar da ka faɗa na'am nan da haka yau ya shiga shi kansa na'am har ka faɗi kai ko daga labura da kaka taso ka gan ba su kan masu wata ila awa uku Allah ya tabara kiya kuma magana shekara uku mm. kuma yanzu na dauki haka maraji na magana na'am na'am kuma za mu zauna na'am eh, to ka wannan matsala ce ne sauki na bi ganin in tafi da sauri to gama da magana eh, iradi Allah shiga ta malam babban abin da nake bukata mm-hmm. wanda zai bada amfani mm-hmm. saboda ragowar yan uwa da suke tare da mu mm. duk matsalar da muka ɗauka muka tattauna akan ta a yi tahalilinta a lokacin ina gani wannan zai mana kyau mala tun da maraji wannan mala akwai su in gaba ɗaka na'am kamar ina ga kana kin ka tafi in ba hasi kan magana ni ah. <laughs> na ganin idan ne da da maganar da ne eh. kowa san abin cika ta na'am ka ban haƙƙi na'am na in binciki maraji wannan na gaba na'am musara na wata ilgobi Nam. ni kuma a dawo a ji nawa bahasin na'am yanzu su na a ki ka zauna ba wa amana kai tan tantance duk mas'alolin nan kuma yanzu a ce ni a yanzu zan tashi in yi a ina ganin wannan ba ɗauko tsar ai ba ka na yi da na miƙa amana mm. na ce ta kudu ba na'am duk ga kundin maganganun na Nam. da ɗanci Nam. da ce abinda ka nema ba kai ba hasi na'am na'am kai kuma yanzu ka zo da na ka ce a yanzu za a yi ni kuma nawa da na baka na ce tafi ka bincika to kai ma ka ban naka wadda za ta yi waka ce amma suna sunayen mazaje da ganganu kansu wannan shehu layukan a ce mutum yana zaune da shi aka kamar fatiha a zai yiwu ba kai ma ta kilan sanda na baka na ce kai wannan jawabin ba zai yiwu ba sai da kaje kai wannan ba hasi yanzu ka ci wannan ba ka na baka ba hasi na kuma yanzu abubuwan da ka ciro na'am kan mu ya lokaci algata ba matsala ɗari ka ce a ta biyu miki haka in dai abin nan da aka faɗa haka yake haka yake insha Allah na'am wallahi tallahi na bincika maganganun nan na samu haka suke za a same su ko insha Allah na'am matsala ta ɗaya ce kawai in na samu da wani abu zan ce ga wani na'am <clears throat> gaskiya ba ba kanta ba ita ma matsala ce wannan mai zaman kanta albani eh. ya amfani da hadisin eh, haka eh. amfani da shi a eh to amma da shi albani ya yi amfani da shi ai ba lallai bane kuma abin da yake shi nake kai na'am eh mara albani kai waradi rahimahullah eh yanzu ta ga tuzu amma ni yanda albani nake magana kafin matsala ta dawo kan malal kasa haka ne to liman za ka yi magana? to malai ba dama? wallahi al'amuri ilaikum na'am to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه نفرق دي eh الله بك lafiya a يو mun yi wannan zama muna tara ga wata a'a a to to to ba laifi ba laifi ne ina ganin tunda dai ba a yi wata mukaddima ba wanda za a samu wani zabiti da za a tsaya a kai ni ina ganin shi malam shi ya rubuta littafi kuma masalolin da muka zo zo mu na farko aka bujuro da su malam ya ce a'a shi abin da yake gani a karanta abin da yake cikin littafi ina ganin ba malam alkasim ne ne fara bincike a kai ba malam ne ya fara bincike a kai daga shi malam alkasim yake inkarin wannan to kaga yanzu shi malam alkasim baya bukata a ce kuma malam ya ce aje a dawo kuma sannan ina eh ban karasa Allah afwan afwan ban karasa ba sannan lokacin da ni na yi wa malar kasum waya nake cewa ya kamata mu zo da maraje tunda akwai motoci alhamdulillah sai ce a'a bari ya ma waya ji sai ce ai ka ce akwai dukkan maraje insha Allah ana fatan za a samu yanzu idan yana son maraje ne ya nuna mu wannan wanda ya ba su ya fitar da ita mm. duk littafin da ya faɗa yanzu zan yawwa amma ni yanzu ai ba kokari na in tabbata maganar sa akwai ta ku babu ta bane rigima mm. wa kan mm. domin yanzu maganar eh. shi da kansa abin da ya faɗa yanzu idan ya takaici an ce tajibul kamal dan tajibul kamal ne umdas kamal wani littafi ne kamal ni na da kamal din wani ne kamal mm. na abu gani bin abu wahid ah. bin ali ibn makula mm. yana nan a ah, ah. wannan al-ikimal ne to ci kamal din da ai ikimal din daga ikimal din aka shine mm, asalin sa to amma shi ko komin zai asalar sa ibn makula to kuma shi mun zai ka duba kaga al-kamal abdul gani ambata shi ya nuni zuwa shi abdul gani me ya mustanbadin duka ya gabace shi shi ai shine ah. ka kawo eh. nan ce ka kawo ita ce daga mustanka ni kuma ina son daga majara wataƙila yanzu zan faɗaɗa ta ka faɗi marja'i uku hudu wataƙilin kawo ishirin ko talatin to me zai ba mu wannan damar mm. ba su. in bi kowace mas'ala kuma tantance nukuda ɗaya cancanci shekara saboda aljanna muke ne kuma za a nemi aljanna da irin wannan digirgiran kawai yanzu a zauna kaya kaya mu watse ko in ce kun bada guguce na bata sai an ta hakiki jama'a ni wallahi a gani na mas'alan nan sai dai damun afuwa ina da murani na sha magungunan ta suna ɗauke, suna dashi ya yawo ni a ganina in dai abin da zan ba bahasin nan ba ni zan rubuta a littafin ba malar kasin bai da matsala da yaban shekara dubu ramin karya ƙurarre ne ya ji ya yi ba sa ya kawo ni kuma zan yi nawa to me na aita wannan tsallan baɗaken kan cewa ba za a yi bijirar da kamar ba a san in san su kenan ana zan su zama a rufe kamar an fito min da su ni da na bada na ban ji tsoron a duba su ba daga farkon su har ƙarshe kuma bai dace a ji tsoron ni a bani waɗanda aka akisce ni da su ba ta hanyar da zan san gaskiyar malala kasim sai ta bahasi bahasin nan kuma littafan nan in za mu zo zuwa na gaba kowa ya zo da nasa ma don a kauce wa matsalar ko ɗabi'i ko dasi ko hazifi ko wani abu irin na kuskuren malba kowa ya zo da nasa mu baje kowa ya taƙiƙin maganganunsa a duba abin da ya tabbata a tsayar ba da a wannan ba kaida ba ce. saboda yana da kyau in fafi ta yadda nake bukata da bincike mm. yanzu kamar idan iya abin da ka faɗa zan duba ah, kai ne yanzu kai ne kiran kai mun ba a'a mm. yanzu misali yanzu misali eh. ka ce amir ɗan shaƙiƙu za'ifi ne abu hatam eh, ya za'afa shi a ka ce dinda ni da yanzu abun na ji abu hatamin arrazi ya za'afa shi amma an an ciro ne daga tahzibu tahzib ba daga aljarhu wa ta'dil ba yahya ibn ma'in ya za'afa shi an ciro daga tahzibul kamal to ina da buƙatar in bi wannan mas'alar isbatan wa nafiyan eh. to dan me shikenan a gani na mm. ba to malam so kake daga wannan zaman ba za mu kuma wani bane na ga to to dan haka ni eh. abin da nake gani kaga yanzu mun tsaya muna ta tirjiya mm-hmm, mm-hmm. yanzu duk aje wannan gefe abin da nake cewa malam an alga ta malam inda inda inda musu zamu yi ni wallahi zo ne mu bi abin bi na ilimin baka haƙƙin ka eh. kaga kana faɗa ina ɗauka a matsayinka na malami da kuma nake neman shirya gunsa in na ganta watakila kai ma kana da irin wannan tunanin yanzu ka ga magana duk abin da ya ɗauko ake wannan ja'in ja kan asar na abdullahi bin wasu'ud wanda yanzu muka tsallake ai kalbi da Nasiruddin Albani yayi ya ɗau rawi ya sa a mahallin rawi ta gaba kai ta ba, kamar ta yi ta zama a farko ya ɗauko rawi cikin sikatun ruwa ya sa a mahallin wani rawi an yi ko ba a yi ba in an yi me ya mafita in ba a yi ba ta ya za a tabbatar da wannan bisa takadiri kaga awa na kyale ba in ban ci a ah, ni ba na son in ma ta dakon na son baka bi ka da irin uslubin da ka tsara amma misali na baka kaga da ina son ana fara wannan zance ce ba wannan ne rigimar ba ga da inda na fara mu faru ta nan to amma tun da na san magana za ta zo a gaba yanzu an ta malam nukuda dari ka ce ka tauna wataƙila idan yanzu ka fito min da ɗarin nan na bi ni kuma zan iya gano watakil ɗari uku ko hudu kaga na san malam ya yadda da ni a ɗari biyu wacce ce zan ware ta malam yana da ja a ɗari da goma wacce ce gata ga hujjojinsa na jan ni kuma watakila yana da ta'akibi wata in karɓa wata in mayar ko din in karɓa ko duk in mayar eh, eh, eh, alaihi gata malam batun canja rawi da rawi da ashekul albani yi. wancan rawin da shi a shekul albani ya samu matsala a kansa ai ba kai batun rauni a kansa ba shi da mafita ne shi amurbin bin yahya bin umara a ah, to ai kai magana cewa ka ce na bar wannan magana yau yau wato ne yau to kaga da ya kama <laughs> suna da sunan eh. sunan uba ya kusan kama a eh. mm. to abin da nake cewa na shiga tumala abin da nake cewa na shiga tumala ittifaki ni a iya bincike na kan raunin sa kuma ina da adilla na dan ba da mm. to amma amma ni abin <laughs> da ne Allahu musta'an mu ci ai wane ya ce haka ne mm. akwai rawun da aka ittifaki a samu mutum daya balle ko mutum biyu sun balle amma wanda suka jarraha shi sun faɗi adillan da mufassarai su ne mu'tabar wannan da suka wanke shi wani abu ne da layi mu'tabar wannan eh. duk yana nan a gefe ba su hmm. zai tabbata ya hmm. kan ya riga tabbata abinda da nake cewa eh. ka ga yanzu idan kace hmm. kana da mas'ala to amma ina so malai bane in yi magana da zai taimaka yawa abinda da nake cewa shiga bata mala ai batun shi wancan rawi da Sheikhul Albani rahimahullah ya samu matsala a kansa wannan babu ta ba ba kai kanka ka tafi akan cewa fiqa ne a'a wanda ya cire ba su kama. a ma'ana wanda ya samu yayi wahamin shi Amr bin Yahya bin Umara a iya hakuri mala ina ina zuwa mala hmm. ina zuwa sai wajen da masa radi sai kace ai ba shi bane a isnadin wanda yake isnadin shine Amr bin Yahya bin Amr bin Salima al-Hamdani hmm, kace muttafaqun ala da'afi to kaga wannan shine akan sa nake magana ne hmm. duk bayanan akan sa nayi amma in wancan ne in wancan ne kaga babatun batun magana akan sa na'am eh to kuma nan da ne akwai akwai ta mm. sau da kaga ta ita kamata a fara mm. eh, ita ce a gaba da yanzu idan ya zama da ta tabbata yana sanayi a ka'ida ta malaman haifi, mm. gaba ta fansa su rubuce kuma amfani a riga ta mala in zan buɗe wannan babi in zan buɗe wannan babi a riga ta mala adilla su nuna haka a ta mala eh. in zan buɗe wannan babi za ga akwai abubuwa da yawa masu tarin yawa samin juyawa ta fuskar sunan marwaci ko ta fuskar sunan wanda ya fitar da hadisi ko wani abin da yake bai kama da haka yanzu ga misali bari ba da misali akai ta malaka wannan maganar ga alhafiz ibn hajar da Askalani. a littafin na bulugul maram in ma dauki babu izalatin najasa wa bayaniya. ya kawo hadisin khawlatu binti yasar wanda take manzala kace ce mata yakafi kilma wala yaduruki atharu ƙarshe sai ke cewa tirmizi ya rawaito shi da isnadi mai rawayi tirmizi kuma bai rawaito hadisin ba to shi wani zai ba da damar cewa shi kenan ibn hajarin wannan kalbin da ya bisa son zuciya ne ko kuma a'a ko kuma a'a son zuciya ko abin da ke mai kama da haka kaga azumi da hmm. Allah na malam kar mu shiga wasu eh. abubuwa da ta lokaci malam kasim <laughs> na shaja'a a dalilin abin da kai da wani bai kama sa mm, gaskiya ne mm. daga cikin abin da ya tabbata min mazakutar ka ka tsaya mu tafi kai tsaye kan mas'alolin mm. da suka taru. a yanzu mu tsaya a buɗe mu koma da gimar zai muna hajar mu ɗauko maganar azumi kuskure na azumi domin me yanzu da abin da hajar ya nasa hadisi da turmuzi bai kawo me yema anan wannan turmuzi da bai da zumta sihawu a littafinsa yau inda za a tume shi ce bukhari <laughs> shine ya lazumci siya. to za a tuhumi mutum yana son ya sahaha ne amma ce turmuzi ibn haka na ganin ba wannan ne yau gwai a dinga ban abun ba don magana ta ta dinga shiga za a laga ta malam don Allah malam alƙasim kaga wallahi al'azimi a irin uzuran da nake da su girmama maganar nan taka ta sa wallahi yau ya kamata ya zama bana kano wallahi yau ya kamata ya zama bana kano amma saboda abin da nake cigiya na samu abunka kuma na kaddara ka da za ka yi ƙoƙarin mu jazancen nan ya zama hiwar ilimi kai zama hiwar jidali ka kawo matsalolinka ka yi min bayanin hujjojinka da maraji'u in duba in na kawo maka wa kai gamsu baka duba kai ma za a je ga ƙarshe dole za a ƙure ba za a ta yin haka ba amma za a ce ni yanzu watakila kaga nan nan a jarhi da ta'adili ina da littafai a jarhi da ta'adili sun fi ɗari din na jarhi da ta'adili ne kuma al'ada ta duk wanda nake da shi sai na duba shi dan nakan tsinci magana inda ban zaci akwai ta watakila a yanzu ma ba cikin lissafi na littafan da zan duba a bahasin wani abu zai fusge ni in duba tsinto wani abu kaga yanzu a ce a wannan yan daƙa'iku yanzu inda so nake nima an jayar da kaja a fito da littafan kawai sai rana ta faɗi a yi magarba ina ɗebo su kuma a gama in ce bahasi zan a kai gari ya waye a gunnan zama nake in kwana ne ina ba bahasi nan ce ban gama ba ku ta jira kaga ai ban adalci ba amma kai bani hujjojinka ka ni in bahasi mu sa rana ka dawo yadda ka kawo bayanan nan naka wani abu kaza ya ce kaza wani abu kaza ya ce kaza ni ma in je Roma da na ce mutahu ala da'afihin nan ga adilla shi ke na laga ta in taimaka ka karɓa in ba taima ba ka tafi kai bahasi musa rana ina ganin jama'a za su amfana da wannan karatun har a ƙasa a wajen ƙasar nan ni abin da nake magana kai tunda har malam ya riga yanke hukunci akan wannan asari har yake hukunci kan shi amr ya yahaya bin saliba cewa muttafaqun ala da'afihi hmm. ina gani ai malam ya riga ya yi bincikensa kuma har ya bada maraji hmm. ya ce a duba littafi kaza a duba littafi kaza a duba littafi kaza hmm. a wannan maraji'un da malam ya bayar hmm. na ce cikin su babu littafin da ya ambaci cewa an haɗu akan raunin sa ai shi muttafaqun ala da'fi na'am cikin muttafaq ruwatun eh. ittifaqi kan da abin su zaka yi amin a cikin ruwatu wanda aka ittifaki kan da abin su za ka iya faɗa min rawi biyar wanda a littattafan jarhin ƙarar haka suka rubuta muttafaqun ala da'afi ai ciccirowa ake wane ya ce wane ya ce wane ya ce to natijar yawan masu faɗar sai a ce an haɗu kai ai ma'ana ittifaƙi kenan kuma ka sani mala akwai bambanci tsakanin dan ban mu zo kan maganar taqibi bane akwai ittifaqi akwai ijma'i ga irshadul fuhul fi ilmul usul ba na shaukani na dashti hmm, to ba na shaukanin ba gashi nan juz'i uku ne yana bayanin ittifaki yana bayanin ijma'i Lagata ta malam agun ka mai ittifaki mai ijma'i eh, ah to ai ka gani kana ta rigimar na ce an ittifaki da bambanci tsakani kai kuma <laughs> a daidai lokacin alga ta mala maganar da kake kai kuma tana nuna ijima'i ni kuma ijima'i ne magana ba ittifaki nake cewa su kuma malamai sun mayya tsakanin ittifaki da ijima'i to menene bambanci tsakanin ittifaki da ijima'i dan saboda mu wuce mas'ala me bambancin su alga ta mala ba na so mu shiga wannan layin eh, ina so mu gama da wannan layin tukunna eh abinda nake abinda nake so mallam ya ina zuwa ina zuwa lafiya ta mallam to na'am eh alga ta mallam ittafaqa muttafaqun ala da'afihi ma'anarsa mafi yawa sun tafi kai amma in kowa ne ya faɗa sai a ce ijtama al-ulama ala da'afi ko ijtumi'a ala da'afi amma da nace ittafaqan na ishara ga akwai wasu da suka yi shi zuzi in an koma usulu za a ga wannan ban so mu shiga wannan layin ina da ja akan wannan magana taka al shiga tumala amma ban so mu shiga wannan layin na bi so da na bi so da waɗannan masalolin waɗannan masalolin nakan so mu gama tattaunawa akan su masala ta usulu akwai abubuwa da yawa da na fitar a cikin mukaddima da zamu tattauna akan su amma ba na so mu bar wannan maganar mu shiga waccan maganar eh a har yanzu dai muna kan ita wannan maganar shiga batumala ina so malam ya haƙuri da yadda nake kawo masa bayanan ya haƙuri na to afwan to bismillah ni ba zan ji dani a'udhu billahi min akan magana zan yi haƙuri a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا Eh, a gurguje gaskiya abu na farko da ka yi matashiya a kan shi na farko a sa Allah cikin al'amarin nan wannan abin yana da muhimmanci a kan shi na biyu kuma maganar abin da ya shafi tattaunawa nan ba an zo a nuna karatu ba ne ana ƙoƙarin fito da ainihin eh haka na wai dole sai na yi galaba ba wannan shine abin da aka to da shi abin da nan yake ganin za a yi kar abin ya juye daga baya ɗauki wani uslubi wanda ba shi ya kamata abin da nake ganin za a yi a yadda na fahimci malam kai kana so a yi adilla din ne ga baki daya yauwa a to yanzu kenan abinda mala alkasim zai yi zai faɗi matsalolin ne ba tare da naƙadi ba ta ɓangaren shi cewa tun da ya faɗin matsala ɗari da goma sha wani abu a gurguje yanzu wayannan matsalolin a minti goma watakila zai iya faɗa yauwa tun da zai iya bayanin minti matsalolin na a minti goma in na fahimce ka kai kuma abin da kake so bayan ya faɗi matsalolin a baka lokaci kai bincike a kansa sai a dawo a zauna na ta dalilinsa mm. na inkari ita mm. zai ban damar yin bincike eh, to ah, a akara maka lawo ina mala alkasim ya haƙuri abinda nake gani kuskuren da aka yi gaskiya eh, kuskuren da aka yi tun farko zaman nan ya kamata a ce yana da ƙa'ida na faɗa mala alkasim sanda muka yi waya da shi na ce wannan zaman da za ku yi ɗauka kuna karantar da duniya ne mm. musamman tun da ana ɗauka ku ɗauka cewa ba iya nan mutanen ɗakin nan ba ko mutanen kano yanzu nan duniya ko ka taka ko ke karantarwa ni na ganin don mu sauwaƙe ma kanmu aiki musamman yadda ka faɗa lokaci yana da tsada wallahi da gaske ne lokaci yana da tsada a mu sauwaƙe ma kanmu aiki abu na farko shine watakila ta yawa matsaloli ɗari da goma sha wani abu da shi mala alƙasim yake da ja a kansu in ba ya faɗi su ba ka san da wace matsala da wace matsala ba ce <coughs> yauwa na ɗaya kenan na biyu kuma kaga irin yadda ya ɗauko usulubin bayani shi kan shi bayanin matsalolin watakila ta yi wa kai ba bai gama bayanin matsalolin ba wanda kuma bayan duk an gama bayani eh tashi za a yi a baka lokaci ina zuwa mm. ah, mm. yanzu yamin ardin adillarsa mm. yana son bayan ya gama bujiran mu mm. dan a kowace ina wacce ba sai na duba littafi mm. to abinda nake cewa a karama kallahu tun farko abinda ya kamata a yi a kan zaman nan ina zuwa malam ah, mm. baka misali yanzu da na ce ala da'fi na ki kokarin ban malamin sai na zo mai takibi sai ya kafi kuma yana yana nasabta min ijma'i ni kuma ban magana ijma'i ba ittifaki ne magana ma'ana aksariya ah to malam ka kawo wasu dama wani rawi ne ba a samu wasu sun wanke ba zaman abinda ni nake ganin tun farko ya kamata a yi kamar yadda na ce muƙaddara duniya aka zauna ana karantarwa ya kamata gurin ardil adilla na mala alƙasim akan abin da zai bujuru ya zamanto zaman yana da ka'ida amma ma dama yana magana da ka sa baki kana magana ya sa baki to ɗaya daga cikin hanyoyin da ba za a samu natija ba gaskiya wannan shine na farko amma zaman nan da an yi shi akan ka'ida a Sheikh Malam Abdul Jabbar zai yi minti talatin bayan Malam Alkasin ya yi ardil adilla akan abin da shi yake ganin ba daidai ba ne ka ɗauki minti talatin kai naƙadi sanda kake magana ba zai ce maka komai ba sanda yake magana ba zai ce maka komai ba mutanen da duk sako zai je musu Allah ya ba kowa hankali wajen auna abin da malam alkasun zai faɗa da abin da kai zaka faɗa ina ganin wannan zai taimake mu domin a in kamar yadda ka faɗa idan malam alkasun zai sardil adilla din ne matsalolin ya faɗe su kowa ya ji ga matsalolin to sai kuma a kuma sa wata rana ta tattauna akan matsalolin yauwa yanzu kawai kenan mala alƙasun zai faɗi matsalolin ne sai a tashi sai a kuma hmm, hmm. sai a kuma sa wata rana ta zama a'a yau wato idan ya gama faɗar matsalolin ga gabaki ɗaya watakila lokacin da ya rage bayan ya gama faɗar matsalolin to yana da kyau a ka'ida sai ya dawo ce to matsala ta farko ita ce kaza a cikin matsalolin ɗari da goma sha wani abu to za mu fara da ita zan yi minti sha biyar misali in yi bayani a kanta, in naƙadi a kanta, kai kuma ina zuwa sai a dawo maka da abin magana sai ka yi minti goma sha biyar eh. ba a yi wa bahasi lokaci ta yi wata matsalar ma a minti biyu a gama wata kuma ta ɗau awa goma ita kaɗai sauraka ni a gani na kawai abinda za a dai duk wanda yake bayaninsa a bar shi ya sauka kai da za ka yi mai takibi sai ya gama sai ka ɗora saboda idan adillansa suna da yawa za a ce a zubar da su saboda minti talatin ya cika ko shi ya kuro bayani ko ni na kuro bayani a bar bayani ya zuba a ji har sa sai a dora wannan shine eh a ai na yadda da bayanin da kai amma dai ni magana cewa minti talatin wannan minti talatin wancan shi nake ganin su masailin kowa za su karba ka ba akwai wadda gajeriya ce akwai wadda doguwa ce akwai wadda kuma mutawassida ce haka ni a gani na magana ce mai sauƙi. malam Alƙasim ya yi bahasin nan matsalolin nan ya zo da su hujjojinsa ya zo da su ya mun bayani abin da nake da ta ba ba zan binciki a kai ya bani maraji'unsa in ɗauka in ma yau bai gama bayanin nukudan nan ɗari ba mu kuma sa wata ranar a kuma ba shi damarsa yanzu bai ta bayanansa in ya gama in bai gama ba mu kuma sa za a iya dawo gobe mani a shawarata a dora wallahi in ta kama akon goma yana ardin hujjaju nasa daidai ne gaskiya ta cancanci haka ya gama ardin adilla bayan ya gama ni kuma in juyo abinda na gamsu bincike na tabbata min abinda ya faɗa haka ne Ai ci gaba ne gari ne in karɓa Abin da adilla suka nuna min abin da ya faɗa ɗin nan da wani a ciki da wata a ƙarƙashin ƙasa ni kuma fito da dalilai na duk da muke dai muna son ya zama mu samu shirya amma kamar da ka faɗa a sa Allah a ciki alga ta malam ni fa a fahimta ta gashi wasu daga ƴan washe dune kuma ina da ma rubuce rubuce na shatar da hadisai ko tahariji na malamanmu in bahasi in samu da wata kankwasa a kai in musu takibi ina da shi a littafai da yawa tun jama'an ba saba da wannan bahasin saba a bisa tsari na ihlasi alga ta malam bayanin nan ga abin da ya jawo shi kafin mu tsalle mu tafi kan waɗannan rigingimu mu fara fito da yar mu yadda cewa ga kuskure i wannan abu kuskure ne sannan mu tafi kan abin da ake ganin da gyara ni kuma bangare na a gyara mu amma ka alga ta malam da karfe abinda ni shi nake haskawa kuma abu mai girma mai haɗari shi ne cewa alama daraka hufaza kamar sheikh albani a dalilin ya soci carbi ya ɗaura wuyarsa a mahallin rawi wannan ba ƙanƙanuwar magana ba ce ya kamata inda wata hujjoji da suka nuna bisa kuskure a nuna ni kuma na faɗi dalilina cewa yana sanayi in bayani ya nuna ina da gaskiya kar a ce abdul jabbar ne wannan albani ne ba ruwan Allah da wannan a gaya jama'a wannan abu da ya faɗa kuskure ne wannan rawi ba shi ya karɓo hadisi ba dan me shi albanin yana da wannan bayanan na cewa rawin nan zai yi a inganta hadisin da shi ya cire shi ya sa wani kuma da akwai adilla ai da na kawo da suke da tabbata yana sani daga ciki ai shi darimin da kansa a ƙarshe ya faɗi rawul a ala na ya gan shi da idansa kuma a littafin nasa bai canja rawul a ala ɗin ba kaga ya san ba wancan ba ne da yasa to wannan ai ba gata muka yi mai ba muka rufe yanzu muka ce daidai Allah kuma ya san ba daidai bane kuma muka bar al'umma a kai shi ba mu so shi ba kuma jama'a ba mu musu adalci da yana daga adalci ba babban ke a bahasi a tsakani da Allah abin da yake bahasi ya tabbatar da shi mu tabbatar ko a ɓangaren shehunmu ne ko a ɓangaren abokin rigimanmu wannan ina jan hankali kansa domin me rashin irin wannan misdaƙiyar a tafiyar ni zai sa mun sanyin gwiwa watakila ma in janyi don abu ya zama jidali za a yi ba mas'ala ta ilimi za a yi ba to a gaskiyar Allah ba da nishaɗin yi wannan in an duba littafi na ko shi wanda ne waraddin da sunan ubana da mai diya zaga amma ba inda na waiwayi wannan tsaya ne na ta bashi amsa ta ilimi mu yi tarkizi kan mas'ala ta ilimi kuma inda muke da kuskure mu karɓa mun yi kuskure mu tabbatar sai mu tafi inda muke ganin an zalunce mu mu kare kanmu ni na ganin wannan shi zai ban ƙarfin gwiwa cewa lalle abin nan da gaskiya muka taho ba ƙurewa aka zo yi ba ba kuma yau ba kuma yau kuwa ba kuma yau kuwa ba kuma barawa san rai na kare wani za a yi ba dan in zama wannan za a yi to a gaskiyar magana ya zama ya zama to alga ta malam ni yanzu yadda aka fara abin ne gaba na kuma ya dan fara eh ne ina gani akan Allah kamar yadda dan uwaye bayani cewa duniya ake karantarwa to gaskiya ne duniya ake karantarwa musamman kuma al'ummar mu mu a nan sai dai mu gani a tashoshi ba a saba irin wannan hiwar ilimi ba amma wani abu ne wanda yake sananne kuma aka yi rubuce-rubuce a kai kuma yake gudana a duk lokacin da kama wasu tashoshi za ga ana yi ni ina ganin idan aka ce za a yi zama ba ɗaya ba irin wannan silsila misali ba dan ke mas'ala ba a ce an yi su ga baki ɗaya wani zai iya samun wani kasir guda ɗaya an bujiro da wata shubha ba a yi maganin ta ba to idan ya samu wannan shi an jefa shi cikin <laughs> yawa an jefa cikin wani garar amma idan an warware abun to sai ga abin ya zama mai sauƙi duk wanda ya samu wannan an gama da wannan mas'alar a sannan har yanzu ni ina ganin yadda malam shi ya rubuta a littafinsa kuma ni na tabbatar malam shi ya dandake matsalar shi kuma da kasim ya zo daga baya to idan aka ce kuma yawa to idan aka ce sai malar kasim shi ma ya rubuta nasa sannan a tafi malar shi ma sake to ina ganin abin ba zai kai mu ba za a warware abin da wuri ba yawa al'umma ba za su gane ba za su fahimci abin ba da wuri ba mana yi magana ta liman ai kuwa a gaskiya in dai so muke mu cimma natija ta basi ilimi ai dole mu haka abin da na tafi da zuwa ne silsilan na ɗauko ma yau ga wuta asalin fa masalan nan wata muzakkira ce aka rubuta ta rubutu manya kuma shafi ɗaiɗai bango ɗaiɗai aka amma duka-duka bata kai shafi ishirin ba asalin fa matsalan nan wata muzakira ce aka rubuta ta rubutu manya kuma shafi ɗaiɗai bango ɗaiɗai aka amma duka duka bata kai shafi ishirin ba in kuma ta kai ishirin bata ta ba yan muzakira ce amma da aka ba wa bahasi haƙƙinsa da na tashi talilinta sai da na shafi ɗari tare da na taƙaita al'amura aka rubuta silsilar nan ta biyu wato alkashif kaga bahasanta shine ya bayu zuwa ga a musa da aka rubuta a musa wannan ya fito a tufatu saniya yau shi ya ba da mujalladi ɗaya mujalladi biyu mujalladi uku kuma har yanzu a shafi na tamanin nake kuma an duba za a gama fita daga Tofik ba da abinda da nake faɗa a nan yanzu to yanzu an min adalci ni da nake da mujalladi uku kan wannan littafin a ce a zama ɗaya matsi kuma duk maraji'u ne na ilimi ina da kuma haƙƙin in nayi kuskure a gyaran ina da haƙƙin in nayi daidai a karɓa kuma ba za a gane kuskure na ba sai an ji bayani kamar da ba za a gane daidai na ba sai an san hujjata kuma aka hana ni na faɗa to shi za a gane A ah, to ai malamin ce a zama daya dan kar ka saka sai siya wasu ba su samu ba har shiga tubala afwan eh wato abin da nake bukata wanda nake gani zai bada amfani kuma zai fa'ida tunda zama ne na hiwar ilmi tattaunawa bisa ilmi malam yi rubutu kuma ya bani na duba na duba kuma na samu akubat akai muka shirya akan zamu zo mu zamma da malam domin tattauna ɗanta akubat ɗin in ce ga fuska ta kan kaza ga fuska ta kan kaza in na yi magana minti ashirin ne minti talatin ne minti arba'in ne malam sai ya karba ya ce ai kaza da na ce kaza ne kaza da na ce kaza ne idan mas'ala ta kai mu a ɗauko littafi sai a ɗauko a buɗe al'ummar da suke tare da mu su tabbatar da abin da aka faɗa ko su kore in muka gama wannan sai mu tafi mas'ala ta gaba to a yanzu kuma sai nake fahimtar shi malan a tsarin da yake so mu tafi a kai a bujiro da masalolin gaba daya ina malan ya hakuri afuwar mala a bujiro da masalolin gaba daya malan ya ji su da bangaren nakadi a kansu sannan malan sai ya je ya bi abubuwan da aka faɗa sannan daga baya kuma sai a ƙara zama sai a ci gaba da tattaunawa eh to afuwar malan ya ni bayanin da nake tun a farko na faɗa akwai matsalar da take zan iya bada amsa misali na ce ittifaqi kai kuma kana cewa ijma'i na ce a a wai bisa mu takadiri take na faɗa kuma na ce ga inda magana take ana bukata kuma zan nuna ta a to ai algata malam algata malam ai ai abin da abin da yake faruwa abin da yake faruwa ah to ai duk wani rawi din rauninsa sai an duk rawin da ka sani duk rawin da ka sani eh. duk rawin da ka sani duk bacin shaidar da aka yi mai in ka matsa da bincike sai an samu wani ya ware ya wanke shi in muka bi ta wannan ka'idar da hadisi sai mun karbe su haka duk rawin da ka sani duk eh. ingancinsa har Buhari har Buhari a cikin nan ma masa babi akwai wanda suka soke shi kuma jarhi da ta'addid din ibnu ma'in abu hatamin arrazi da ka faɗa da abu zur'a a gunsur buhari ba ka bane kuma yana nan a littafi a rubuce a gunsu buhari ba ka bane wanda yanzu ka kafa mun hujja da su anan ba na su ma daga mutu a wai bisa takadiri an algata malam a wai misali eh, an san cewa Buhari a gun Ibn Abi Hatim fasidul aqidati la tasihur riwayatu anhu <laughs> ba Ibn Abi Hatim ba Abu Hatim Imam Idris al-Hanzali to ya fada ya wai misali shi Imam bin Hayya az-Zuhri ne akan ni batun lafazi bil Qur'an makhluq to ya ya ya ya wanke riwayoyinsa da ya karba ya wanke ruwayoyin sa da ya karba to ai kaga ai malaka ka bude shi ai ka bude Shi ne a kiran da nake idan muka bude yanzu mu dauko idan na ce ittifaki al ittifak idan mm. a ba bata lokaci don babu saɓani, ai ba saɓani, ai da ta'arifin ittifaki alga ta malam mm. ba saɓani, a ai wannan magana ita ba za ta haƙiƙi akwai sabani tsakanin malamai gun ta'arifin ittifaqi da ijma'i ka fahimci magana ta zuwa gare ka mm. akan cewa na ce kamar ka ce ijma'i ah, to mutum nawa ka kawo yanzu wanda kace sun wanke shi ni na ce muttafaqun ala da'fi mutum nawa ka kawo amma a koma da littattafan a gaba a ga ittifaqin da na faɗa da na ce ko ijtama al ulama ko ijitu ni a ala da'afihi sai ka ɗauko ka ce ga mutum biyu ko uku su ba su yadda ba amma na ce ita ko muttafaqun ala da'afi kenan akwai ishara ga cewa ba kowa ne faɗa ba abin da ne to amma to anan me ya kamata kin mala yayi mm. a wannan tarifin na kaga sai ka mm. ambata ragowar kenan a a ai menene ba menene ma'anar ambata ragowar me ma'anar ambata ragowar ai abinda ittifaqi abinda ittifaqi rahimahullah ta kaman kalbi mm. a fadar mala a a faɗa ta ne a wai misali bai kalbin balaga ta bala tafan nan fa suna nan to na'am malam don Allah muke abu mm, mm. eh, abin da nake nufi ai ba batun kalbin nake magana ba mm. batun da kai cewa na ga maganar me yasa ban fara bujiro da ita ba domin ita ce nukuda akan ta nadara afwan wato mallima ina zuwa ina ina zuwa ina zuwa wato Allah shiga wata malam kuma ita ce mafi haɗari eh Allah shiga mata malam hmm. an samu kuskure guda ɗaya musamman ta ta bangare na rashin tsara wannan zaman nan bisa wasu dawabit hmm. wanda ya kamata wanda ya kamata mu tafi a kansu wanda wannan shi yasa na matsa malam da waya tun a ɗazu don in ji ko da wasu abubuwa da wasu bayanai Eh, malam ka bude baki eh, ka kace duk abin da muka shirya shi ne to yanzu ina gani abin da nake fahimta daga bangaren ka malam in ba daidai bane kuma a gyara waɗannan matsalolin kamar yadda malam ya dauki littafi ya bani na je na karanta to nima in kawo su in ma a in bashi ya je ya ba su yi bibiya in yi su bashi daga baya sai a zo a sa lokaci a zama a yi tahlilin su ni haka nake fahimtar ka eh baka abu rubuce kai ba rubuto kai ma ka kawo wannan eh. a liman mm. ai malam ya mafita yanzu ya faɗa abin da shi ne mafita gaskiyar magana an samu matsaya assalamu alaikum akarakal akarakal lahu ina ganin ina <laughs> ina ga malam wancan ma da kawo ne a malam na ga kamar ya sa ah. ya bari ah. ya shan ne a lau ni ina ganin kamar mun wani mataki a hankali a hankali mun sauka daga abin da ya kamu na asali ga baki daya ni a fahimta ta lokacin da malam alkasim ya yi waya da malam kuma malam ya bamu lokaci mun dawo daga tafiya muka zo nan kai tsaye Malam Kasim ya faɗi wasu daga cikin masalolin da za a tattauna. Hmm. Ni a tunani na dama idan aka yi faɗi ne abin da za a tattauna a kai. Hmm. Ko da wani hadisi ne ko ita mas'ala ce ga baki ɗaya to kowa zai yi binkisi a kai. A'a ina zo a'a ba wata ne dole a yi ba. Eh. Wai abin da muka zo da farko kenan. Eh. Idan aka yi wannan to za a zo a halale mas'ala guda ɗaya. To amma daga eh, ai ban je malam aka afuwa. Sai sai malaka kasin ya ce kun yi waya da ƙarshe eh, sai malin yi ce yawa sai malam ya ce shi abin da yake gani tunda shi nasa masalolin a wajensa ya daga dukkaninsu ya rubuta su abin da yake daidai a wajen malam ya rubuta su a littafi to kaga idan wani ya zo ce ba haka ba ne kaga wannan sun fi komai sauki ma shi malam yi bahasinsa eh ina zuwa ina ya faɗa eh, a a eh, na ga wata na fahimta ina ganin abin da ya kai mu gabaki daya kamar shi malal kasim ya zo ne ya kare wasu littafai guda biyu wancan wanda aka ce asali muzakkira ce da kuma tufatu saniya din can mm. shi kuma malal kasim ina ganin eh. ina ganin ba wai ya zo ne ya kare wannan ba a'a yadda aka ce ya duba littafinka ka ce ya duba mas'alar da ya gani a cikin littafi ita za a tattauna a kai shi ba ruwansa da cewa wa aka yi wa raddi ba wadanne a kansa ba na'am sadda aka rubuta ka gani kudar shi abin da mutum ya faɗa shi zai sa ka saiti kai kuma kan abin da zaka bincika ka faɗa ai ka gani kudar yadda maudu'in ya dinga sauya kansa da kansa da na san mala Alƙasim me yake bahasi a kai sadda ya je ke bahasi sai in ci gaba da bahasi kan wannan abin na fiyan au isbata amma ban san me yake bahasi ban sani ba sai radda ya kawo mu to kaga a taki agun a lokacin aka kawo mun magana kuma a lokacin zan mutu ba mun adalci ba tunda shi yayi bahasin sai kawo mun yayi bahasi ya kawo ni ma nayi bahasi kan abin da ya bahasi barakallah na fahimce ka na fahimce ka malam na fahimce ka na fahimce ka to ina gani malam tunda har abin ta wannan fuska ce kamar yadda na fahimta a yanzu to ina gani kusan kamar ba buƙatar ma zama ɗin irin wannan a taro jama'a eh kore kuwa ina gani ba shi da wata fa'ida tunda kawai haraka ce ta ta'akkubar nawa in kawo su ka gani sannan ka rubuta wani ta'akkubi ka bani ni ma in gani in ƙara rubutawa an kama abin da nake fahimtar ka kenan to kaga to ina gani babu bukatar zama irin wannan a zo a yi nikashi da sauransu eh to ina gani tunda abin ya zama haka yanzu an samu kai kawo kuma ana ana ma neman fita daga layi kan Imam Bukhari kan al-ijma' al-ittifaq Allah ya tawaye hakuri malai hakuri aliga ta malam magana na aliga malam magana na aliga malam a a a a a ba wani muke nufi ba abu hmm? eh. eh. hmm. Malam mun karanta ta, eh. mun karanta wani matsala mun san malam. Eh. a'a mara yi hakuri eh. wannan ta zahabi ya kawo ta cikin almuguni fi duwa ya kawo ta ba ci misali ma misali ma wannan kare kuwa misali ma duk abin nan masala ce kusa eh, masala ke wadda sananniya wajen mafi yawan mutane a daman ba ba wani lai nake magana ba a matsayin ilmul da a nisa ba kusa ba mafawus ne gaskiya a ah, shi ma daga na yake eh, daga yake abin nan eh Allah saka da eh, Abu ne ya faɗa da abokinsa Abu Zur'a suka ce suka wanke a ah, ai magana ce mai hadari dan ba ni na ba kawai misali na ba cewa duk tsarkin rawi in muka bi wannan hanyar to za a rushe duk hadisi dan kamar Bukhari idan aka dauko Abu Watamin ya ce bai da akida mai kyau yana da inkarin lafazin alkur'ani aka ce da haka nan fasidul aqida shikenan fa nasa ya rubuce to shine na bada misali sha dai kan mu dinga bin irin wannan hanyar malam zaka dinga sakudo irin wannan malamai kamar 40 um, ko 50 mu'tabarai sun soke rawi ka dauko mutum uku ka ce su kuma sun yarda da shi to in muka bi wannan hanyar zamu shekara goma nan ba mu tsaye da kowane abu ba abinda aka yi tafaki mu haɗu kai an ga ta malam ina gani kaman bayan da ne a farkon magana ko malam ya ya manta su bai kiyaye su ba ba haka nake nufi ba ina gani yanzu na ƙara fahimtar malam sosai malam dai tattauna wannan bai son ta a yi ta a wannan tsarin ba ni ne ba na so eh a ina zama malam iya hakuri iya hakuri ina gani mai yiwa ma wannan shi ya bayu malam ya min ishara cewa ko ya zo ya same ni a gida a ko kada mm. ko kada to ai ni na kowa so yanzu aka zauna na'am ai gashi duk lokutan da aka ɗauko ɗin wanda za ta yi take maganar nan na'am na fahimta na fahimta mm. na ce maka alaga ta ma mm. farko kafin mu shiga cikin kwakular mm. na'am da mazini da da ibn salama Na nake cewa a fara ɗauko asalin ta ni ina magana an yi sai da shi <laughs> wani misali da na tauna ta wani eh na'am tauna ta taki kuma na yi laftin mu cewa ita ce eh, asali eh, eh mu mu ginu kan asali kar mu tafi kan far'i mu faro da asali yana far'i daga baya ai kaga mun tauna ta taki akwai maganar da za a tauna ta taki saboda sananniya ce kamar mas'udi da ka ɗauko na ce riwayarsa ikhtilaɗinsa akwai garin da ya yi ikhtilaɗi akwai inda ake iznar riwayarsa kaga ita ma wannan take kuma mai sauki ce kamar wannan no cikin minti ɗaya yanzu ko a yaran na wannan din na ce ɗauko littafin zai ka yanzu a buɗa irin wannan din zamu amma mas'alar da ta shafi ba si take bukata faffada ba mu yi adalci ga junan ba ma mu ce yanzu mu mu ɗauki bugi kirjin mun gama ta kamar mu ne musulunci ai mu ma gaya mana aki to mu tambayi masu faɗan su faɗa mu kuma zai mu faɗa mutane tunda mu riga an samu khalal to da ban kusan al'amari kowanne na farko akan iya samun matsala irin wannan to na ganin yanzu ya kamata mu samar da tsari wannan zamu tabbata zamu tafi akan sa a gaba yawwa malam ya samar da wannan tsarin a ah, bismillah malam bismillah ka samar da wannan tsarin a a alga ta malam uh-uh. kai kai ne fa ka kawo gayyan nan ni abin da zan yi a wannan kawai shine ka faɗi abin da kace ganin shi za a yi ni kuma in duba kamar yanzu wannan da aka kawo cewa abin da kai bahasi ka zo da shi sai dai take in ba da amsa ai kaga na faɗi hujja ta cewa wannan bai dace ba saboda ba a ba ilimi haƙƙinsa ba takaddu irin waɗannan a yanzu a ce a bada da fatawa kansu wannan ba daidai ba ne to kaga ai za a iya kawowa in faɗi gyara na daka ni a guna tunda ku kuka shirya ai zaman nan to ku tsara yadda kuke so ya zama in na ga tsarin yayi halas zan ce ya yi mu tafi kai inda wani abu wanda ya kamata a yi na gyara to sai in bijirar da shi sai a gyara sai mu ci gaba da tafiya a kai. Eh. Ah, assalamu alaikum yanayin gaskiya yadda abu ya ja yi eh, kuma ga lokaci ya ja kamar yadda malam alhamidi ya magana duk wanda ya kalli yanayin uslubin tattaunawa ta duniya da yadda yake kallon ta tattauna akan harkar addini ba bakon abu bane mu ne a nan kasar ba a saba ba kamar yadda malam ya faɗa kuma mafi yawanci idan an yi da rigima ake tashi ma wasu guraren musamman idan mutum yana karatu a majalisinsa wani ya shigo to gwargwadon yadda mabiya suke a gurin suke goya masa baya gwargwadon yadda yake kai da kuma ake tashi a rigima eh, abin da nake so in ce a nan gurin mun kuma duk an biyo wannan tsarin ne don kauce ma duk abin da zai bayi zuwa ga tashin hankali don ba shi mane manufar mu tsakani da Allah <clears throat> abin da nake ganin za a yi a karamakallahu a tsakani da Allah idan mun tashi da wani abu wanda ba wannan ba to mun tashi da abin da yake ba shi bane a ran mu kuma ban yi gaskiya ba tsarin tattaunawa nan mu muna ba da shawara yadda ya kamata ya zama shine kamar yadda wato malam alkashin ka ce inda baka san matsalolin da ya bincike a kansu ba yake da ja a kansu to yana ganin yadda ya ce zai je ya rubutu ya kawo maka matsalolin a rubuce to yana ganin ya kawo maka matsalolin in bincike za ka yi sai ka yi bahasi akan matsalolin sai a sa rana ina zuwa a takaice akara maka Allah sannan na yarda da wannan magana abu na ƙarshe eh an gama a saura abu guda ɗaya abu na ƙarshe kamar yadda na ce malam wannan makaranta Allah ya ƙara mata albarka da mai wannan gida Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama abinda muke cewa shine tsakani da Allah in ana so a kauce ma irin wannan jayayyar da ba za ta haifar da fa'ida ba idan an zo dole zaman nan a yi masa ka'ida idan mala alkasin ya ce matsalan nan haka take to abinda ake bin shi bashi a lokacin da aka bashi don kamar yadda aka sani wannan nasiha ce ita kuma nasiha ko gyara a lokacin da za a yi ta kowa bai samun abin da yake so ɗari bisa ɗari to ina ganin dan a kauce ma irin wannan matsalar da daga baya aka zo tana so ta koma jayayya ni ina ganin babban jigon abin da zai tafiyar da tattauna a kara lawo idan an zo zaman ya kamata a yi masa sharaɗi babba sharaɗi babba kuwa yanda yanda aka ce idan malam alkasim yace ce matsalar nan haka take eh to yanzu abin da ake bin shi bashi ya kawo dalilin sa na eh ne ka fahimta eh ya yi minti talatin misali ya gama in minti talatin bai yi ba ya ce shi ya gama ya yi sha biyar saura sha biyar ya sadaukar masa da lokacinka ka haɗa kai minti arba'in da biyar ina so a malin ka'idan tattaunawa don mu kauce wance to mala inda ko za a yi zaman nan ba wannan ka'idar shi yana magana ka saba ki kai kana magana ya sa baki ka fahimta yi to gaskiya to gaskiya in dai ba wannan ka'idar za a samar da ita ba gurin zaman to tsakani da Allah ba za a samu natija ba

ta zai kawo nukudar da nan zan yi bahasi in samu marja'i ɗari a kanta kowanne da abin da ake bukata a ciki kuma a takaice ne a minti talatin ah, ba zai yi ba ina magana a kan nukuda ban sauka ba sai na gama in ya kama ya dire sai ya gama amma nan na shirman wasan wannan ba su san bahasi ba ba ba sun malamai ne wannan eh, eh, malam gyaran da kai yayi kyau na shigo maganganun wasu ƴan uwa a ciki abin da yasa na dan bada wannan dama saboda na ga magana ce wajen tattaunawa da muke kaman kaman taujihi ne ko shawara ko nurwa ko wani abin da yake mai kama da haka to za a gyara insha Allah za a gyara eh eh za a gyara insha Allah kuma abin namu zai tafi daidai yanzu insha Allah tunda ni na fahimce ka kuma ka fahimce ni eh za a samu ta mu ce da mun kware kuwa to mana haka taka kaje na eh? kai ibu mutane ka taka kaje na a ka karamci kenan kaga to ai wannan kadai ma isa nuna kwarai ko kuma da ka dawo daga umar ka buga min waya cewa ka dawo to kaga wannan kaɗai na yadda layika na wani tsohon layi na ne yanzu haka eh ga mana abubakar zai magana shi ma ta kace eh insha Allah hmm. sai mana addu'a mana sai mu eh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. a ni na daya <clears throat> wato abin ya burge ni sosai ta bangarori guda biyu baki daya ta bangaren hmm. shehin malami a samu abin nan ba a samu sabo kai a samu sako eh ne ba samu ba eh to da wallahi wato tsohon bugu ne kaga eh. wannan shi. to ba da wani ne sai a bana mala to to wato ina da dora ne a cikin sa da abubuwa eh, akwai wanda aka yin sai dai butu ake samu to to babu da shi kuma wannan da shi ne amfani to sai an sai a mutu foto kofi insha Allah eh, eh ah, Allah ni abinda nake cewa ta bangaren shehin malami a ah, sarkin gida Abdul Jabbar Allah ya saka mai da alkhairi wato ni ina jin kanshin ikhlasi da kuma nufatar abin saboda Allah subhanahu wataala wannan la nuzakihi ala Allah ban taba jin daɗi abu ya burge ni irin wannan halartuwar da muka yi shi kuma ta bangaren mala alkasin mutum ya bata lokacinsa ya yi bahasi ko kuma istidadin da yake da shi ya yi istihdarin sa irin wannan waje ka tabbatar da cewa in ba dan Allah bane ba da la ya tabahas ahadun minhuma saboda haka ni shawarar da nake bayarwa a ɗori akan abin da malam ya bayar da malam alkasim da ragowar 'yan uwa malamai tattaunawa ce dai tsakanin malam Sheikh Abdul Jabbar da kuma dan uwa malam Sheikh Alkasim duk wanda yake nan wajen hatta mu a cikin mu mun yi kuskure da muka zauna anan ya kamata a ce muna ƙasa a matsayin mu na 'yan kallo da haka shi yasa na so duk wanda zai magana ya nemi izinin masu hiwar guda biyu in sun bashi in basu bashi kuma shi kenan wannan zai fi zai fi zama daidai ina ganin ko dan gaba yau ya zama lokacin su ne nasu ne su mu namu shine in an yarda mu bada shawara in ba a yarda ba kuma sam sam'an a da'atan wannan kenan abu na biyu kuma in an yarda in bada shawara na yarda da abin da yan uwa suka bada shawara akai ina karawa akan fi sabilillah kamar yadda shehin malami malam abdul jabbar ya bukata yana da haƙƙin ya nemi wannan wannan eh, talab cewa a bashi dama ya bincike to amma kuma yadda mala Alƙasim ya zauna yayi tunani ya jero matsaloli ni a iya shahadar da nake wa hiwarat an yi a mustaqilla irin wannan an yi a tashoshi daban-daban kuma duk mun yi mutaba'a da yawa yan uwa sun sani hmm. galibi mutum yakan zo da abinsa ne a yi masa raddi a nan take to amma ni ina ga babu laifi idan malam ya nema cewa malam Alƙasim ya ko da ake yawwa yawwa yawwa to ba ta ke <laughs> eh. wannan zamu shi to shawara ta anan a wani misali kana fi ilmi wahidan faridan misali a to ai ga yanzu irin waɗannan hiwari kansu baya buƙatar ba da lokaci amma maganar rijal jarhi da ta'adil wasu haka na tarihi waɗannan ba addini ba ne. ba wani wanda ce ka haddace su ba ba wani wanda ke haddace da su idan bukatar ta tasu ake neman su amma akwai matsalolin da suke wannan addini ne yanzu da ayat ta maganar shirka ko ayat ta maganar kaɗai ta Allah ko ayat ta maganar girman ma'aiki ko ayat ta hana guluwi domin sansu san su take yanzu za mu kawo ayoyin take za mu kawo hadisan a ɗebo su inda wata shaka a gusar da ita yawwa da aka da bambanci tsakani afwan ina eh na fahimce ka kuma Allah saka mu alkhairi gaskiya a wannan tsarin a bayanin da kai in muka ce za mu taba ka ba maka adalci ba a ce lokacin da maka bayani lokacin ka ban amsa gaskiya ba adalci ba ba a maka adalci ba eh ba a maka adalci ba a bar ma wannan batun mala shi ma wannan aibabi ne mai zaman kansa tsarin da ka ɗauko to ina ganin za mu tafi a kansa insha Allah za mu tafi a kansa zai mana amfani eh insha Allah insha Allah insha Allah in kuma ya samu dama ya ƙara kai min ziyara to kaga alhamdulillah mm. ina karanto nawa na'am kana karanto na haka ina karanto tunda na san jawabin ka san wannan gaskiya in an samu tirjiya sai a dauko sai a dauko tafi a bude eh gaskiya ne kaga wannan shine abin yanzu an zo nukuda ta ilimi wani abu eh, yawa shawarar kuma da nace a a ni a tasawur dina la'alli akunu fihi shine eh watakila ko ya zama tuna kuskure da kamar yadda malam yayi tsarhi cewa a madadin a ce mas'alar ta furu ta rassa ce misali ba lallai sai min dogara cewa mu ɗauki almuqaddima ta farko ba a'a misali mu ɗauki mas'alar uluwi tana cikin mukaddima ta farko tana cikin ta biyu tana cikin ihya'ul aqida al-islamiyya malam ya koro dalilan sa baki daya in ya so shi ko malam sai ya duba dalilan ta nan ne za a isa zuwa ga rassan wannan shawara ce nake ba in malaman sun ga ta dace eh. hmm. duk buɗe eh duk shafin da ka buɗe ai zaka gani ina zuwa kan mas'alar abokin rigima sai na ce ƙala fi sai in sa littafi sai safhan littafi shine kawai abin da nake bukata dan ta ko kai ka rubuta littafi a hutar da kai daga a ce kai ta bin sa kana neman magana tunda shi mai duba tan ya yi min gilaf illa gilaf ya ce duk masalar da ya kawo kaza kai ai ba adalci ba sadda zai cira kawai sai ya rubuta maka maganar ka ta shafi kaza me rigima a ciki kawai shine abin da nake nufi eh juz'i kaza tunda littafin nan juz'i biyu ne a juz'i na kaza a shafi na kaza ka ce kaza to ga amsa eh watanni a yadda kusan yan uwa kamar kuka kuka tsaya akan wata matsaya kusan bata fito mun fili ba ko kuma a tunani na baya tare da ku sosai a mas'alar guda biyu ce tattaunawa ta rubutu daga wannan malami zuwa wannan malami wannan sanannen abu ne shi ma an san shi hiwar kuma wanda za a yi da wani yare wanda su ma masu yaren kowa zai fahimta a ku fahimta kamar yadda nan kuka faɗa cewa al'umma ake karantarwa kuma al'ummar mu ma za ka ɗauka al'umma ce ba mai karatu ba in kana so ka samu kan al'ummar mu yanzu ka gaya mata abu da hausa yanzu ne za ka ji abin ya shiga amma kuna yi a na. ai malamin abin da muka rabu da shi kenan yanzu afkar rasa ya bani su in bahasi wadda zan karba in karbe ta sakamakon bahasi wadda zan juyar da ita da bahasi sai mu sa rana kuma sai a zauna yana ardin mas'ala ina ardin ko naƙadi ko kabuli ko nafi ko isbati na yi bahasi ya yi bahasi sai mu dinga musayar hujjoji ni da shi ana ɗauka da yaren hausa kowa yana ji a inda muka samu tirewa sai kuma mu daɗa faɗaɗa shi watakila za mu iya tsakan wata matsala a daɗa jan e, eh, bata ta kai a ba a faɗaɗa basinta fiye da yadda yadda ko fiye da yadda na yi har mu samu matsaya ai kaga an fahimci maganar yanzu eh wannan yana nan hiwar din amma za a yi hiwar ne ba a fidda nukudar hiwar ba ai sai an san nukudar hiwar eh abinda nake cewa shine Allah ya saka malam da alkhairi kusan wallahi zaman ya bada sha'awa sosai ba dan komai ba shine idan ana nesa nesa din mun sha magana da dan uwa Malam Umar kamar yadda ka faɗa cewa kun yi magana ta da Malam Umar amma mu taɓa haɗuwa ba mun zauna da shi dan uwa Malam Musa Yuni. a gidansa shi ma muka yi zama irin wannan muka yi sau biyu nike jin to dai mu zauna ba kuma zaman ya ban sha'awa ba a ɗau komai ba dai amma dai mun fahimci juna muka saba kuma an samu takaro wanda zaman ta nesa irin wannan fahimta ta nesa to gaskiya yana yana da abin nan yana da wahala amma yanzu zaman da aka yi insha Allah an samu taqarub insha Allah kuma yanzu ina gani ya kamata yawa yawa sannan ni ina ganin ya kamata a ce yanzu kun faɗi mas'alar da kowannen ku zai je tattauna akai wanda mu mun zo mun san ai ba ni ne mai faɗa ba ai masaloli suna gun malal a'a yo ai ai eh to ba laifi Eh. zai bayani kansa zai kawo mun su eh. kuma zan duba su wacce na ya tabbatar da ita na mm. ja mata layi ai yanzu abin da yake faruwa malam liman na ina gani yanzu kuma ci gaba da bujiro da wasu masaloli eh, bisa yadda malam ya ba mu tsari kamar bata lokaci ne tunda in na bujiro malam ba zai ban amsa a yanzu ba ba zai ban amsa a yanzu ba to kaka yau yau wato shine ka kamata in kawo malam masalolin. da bangaren nakari da nake da shi in ya gama sai mun waya sai mu sarana sai a zo a zamba to wannan shine eh, insha Allah malam dattijan nan a bashi da mai magana eh malam za a in ka bani izini zan ba da shawara guda to bismillah ni na gani malam idan ya halatta ana iya sa mai hukunci yana da kyau a sa mai dai na da zai rashin sa mediator din yana da mm. matsala gaskiya malam idan yayi zaka iya tunanin waye wanda zai zama mediator ranar da aka zo gaskiya wannan zai taimaka kwarai da gaske yawwa saboda shi ilimi yana da abubuwa in ka so ka fito da su gaba daya dole sai da mediator da zai ce to ba nan ne ya kamata ba sai an jima ko kaza kaza yawwa eh yawwa eh, eh kwarai da na tsakiya eh gaskiya ayi tunani wanda yawwa eh kwarai da gaske mm. kware da gaske kuma wannan kun haɗu da malam sai ku tattauna akan wannan za ku sa yayi eh Allah ya ce taimaki malam mun gode da wasawa da Allah ka sa ga malam ka sa ga malam to ga liman sa ina وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسوس الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ثم سوراري أن سوراري mukabala kenan tare da yan uwa yan izala daga bakin Sheikh Malam Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Kabara shugaban haɗaɗɗe cibiyar haɗin kan musulmi ta Afirka baki ɗaya wanda aka gabatar da ita a gidan Sheikh Malam Jabbaru Mahadi Sheikh Muhammad Nasir Kabara wanda hukumar Line Entertainment Recording Center bakin titin Alfindiki suka yi tattaki zuwa ɗauko muku wannan muƙabala. an yi wannan mukabala ne ranar 21 ga watan 2013 ranar alhamis domin karin bayani suka buga wa telefon 08091274707 masu saurare a yi saurare lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين